أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘Yan uwa musulmi muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu rayuwa kuma ya sanar da mu addini ya bar mu a cikin soyayya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa da iyalan gidansa sannan kuma muna fata daga gare shi allah subhanahu ta'ala ya ƙara barin mu ya ƙara kuma shiryar da mu a cikin wannan hanya tasa har ya zuwa ƙarshen rayuwarmu mu muna cikin darussan nan namu masu ɗumbin muhimmanci wanda muke ƙoƙarin sanar da kawunanmu da kuma 'yan uwanmu baki ɗaya addininmu na musulunci wanda muka ce kusan ma shi ne asalin komai na rayuwa don mutum idan bai san addininsa ba kaga kenan har yanzu cikin bata yake har yanzu bai san abin da yake ba har yanzu kan shi cikin duhu yake muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya hiddo ‘yan uwanmu wa'anda suke cikin duhu zuwa ga haske kamar yadda shi ne yake hiddo mutane daga duhu ya sa cikin haske saboda a cikin ƙur'ani ma yana cewa haka nan Allahu waliyu ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur amma wallazi na kafaru sai Allah ya ce auliya uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun cikin suratul baqara Allah subhanahu wata'ala yana cewa Allah shine waliyi na muminai shine waliyi na muminai da duk wanda yake ganin akwai alkhairi cikin shi za gani me zai mishi yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur shi ko kuma zulumat kenan jam'i ne na duhu duhunnai kenan muna iya cewa da harshen muna hausa yana fitar da su daga wannan duhun nan ya sa su cikin haske ya hiddo su daga cikin duhun jahilci ya sa su cikin hasken imani amma waɗanda suke kafirai hawa auliya ohun su wannan shugabanninsu da jagororinsu su wane ne taguti ne ma'ana wa'anda suke kafirai ba su bin Allah shi gabanni wa'anda suke azzalumai su ne jagororinsu su menene suke musu su suna hidda su ma ne daga haske na fitira haske wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa cikin zukatan mutane tun halittarsu wanda za mu yi bayani cikin darasinmu na yau Allah ya halitti mutum da fitira ta san sanin addini ta san bin Allah ta san sanin wani ne Allah kuma da bin shi to su wa'annan tsagotai din ma'ana shugabanni da jagorori azzalumai suna fitar da mutanensu wa'anda ke bin su daga haske ne su sa cikin duhun jahilci Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga irin wannan hali Allah ya tsare mu daga hita daga haske zuwa ga jahilci saboda ma haka ne wannan darasin yake da muhimmanci dan uwana ko ‘yar uwata ki saurare shi da kyau saboda zai fahimtar da ke menene ya kamata ki yi dan neman sanin darasin mu na yau zai ɗauko ne daga inda muka tsaya bayani kan muhimmanci sanin addini da hankali kamar da muka ce ra'ayin imamiyya ne da na mu'tazila wanda muka ba da misali mutum wanda ya zo bisa hanya yana cikin tafiya ya kawo tsakiyar hanya bai san inda zai bi ba muka ce lalle hankali yana bashi ya tambaya ka hanya kama hanyar da zai bi saboda kar ya bi hanyar da maimakon ta kai shi inda zai kai sai ma ta nisantar da shi zuwa ga inda ya kamata ya ta'i, saboda haka nan kenan hankalin duk wani mai hankali hankalin da yake da lafiya wanda bai da matsala yana nuna ma mutum ya kamata ya yi ƙoƙarin sanin addinin shi ya yi ƙoƙarin neman sanin hanyar da zai bi saboda ya kai ga wanda ya kamata kamar da muka ce shi shine daidai da misalin mu wanda tun da Allah ya halicci mutum har zuwa rayuwar da yake ciki yanzu hankalin shi ya kammala ya san abubuwan da ake yi hankalin shi yana ba shi cewa ya kamata ka nemi wane ne ya halicce ka saboda haka ne ma malamanmu wato masu tunani na addinin musulunci kuma masu da'awa kan a zo a addinin musulunci suka yi bayanin cewa kowane mutum an halarce shi ne da san bincike wannan kowa ya kuma mukan shekani san bincike kawo mu a yanzu na'urorin da muke ƙirƙirawa, abin hawan da muke ƙirƙirawa. cikin abin hawa har mun yi jirgi wanda za mu yi hawa mai doguwar tafiya abin rayuwa a gidaje ma abubuwan da muka yi wanda ga suna taimaka mu cikin samun nutsuwa da nishaɗi a cikin gidajenmu sannan a wuraren ayyukanmu a wuraren tafiyanmu ga suna abubuwa na ƙawa da ci gaba wanda dan adam saboda yawan binciken shi ya kai gare su kenan wani abu ne wanda kowa ya sallama da shi kenan maganar wa'annan masu tunani na addini wanda suka ce kowane ɗan adam an halice shi a cikin zacin shi da san nema da san bincike wannan binciken kawai ba wai kawai ya dogara ne amma da kawai abin da ya shahi na duniya ba a'a ya dogara kuma da abin da ya shahi addini kamar yadda shi ne darasinmu ko kuma shi ne abin maganarmu suka ce kuma su wannan malaman namu kowane ɗan adam da gwalgwadon yadda Allah ya sa wannan so na bincike a cikin zatin shi kowane ɗan adam da gwalgwadon abin da Allah ya sanya wasu daga cikin halittu na ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala saboda istidadinsu da kuma alherin da ya gani cikinsu wasu ya samu su yawan son bincike za a gani ko a zama da muke cikin rayuwarmu wani zagin ka zanna da shi sai san yawan yin tambaya ne kaza me yasa akai kaza yana yawan tambaya amma wani zagani a'a bai dama da ya tambaya ba sai yar kaɗan sai ya ɗan jima in bai fahimci yana ce ne kaza wato kenan idan muka fahimci duk ɗan adam yana da wannan kenan a cikin lakar da ko kuma ruwan da Allah subhanahu wata'ala ya halicci ɗan adam a ciki wani an gwamaya da yawan san bincike na addini wani kuma ko kuma bincike ma gaba ɗaya mutalak kenan wanda ya shahi komai, wani kuma an sa binciken ɗan kaɗan a cikin zatin shi saboda haka nan kowa da irin miƙdarin yawan binciken shi malaman mu sun yi ishara kan wannan sannan suka ce ko da mutum kau in maka duba rayuwar yanzu ko da mutum zai san abu ɗari ko dubu wanda da can bai sani ba za gani har yanzu kuma wasu ƙohohi na jahilci kuma suna buɗewa wanda yana neman sanin su kuma menene amfanin su dan adam zatin shi ne haka ma'ana ko da ya sani wannan sanin nashi yana ƙara bashi dama kuma yi ƙoƙari cikin neman wani sani din a cikin rayuwa akwai da dama abubuwan da har yanzu ɗan adam bai kai gare su ba mun sani abu ne wanda muke rayuwa da shi alal misali mutum zaga yana yawan tambaya in muka dawo bangaren addini mutum yana tambayar kansa daga ina yake ina zai je me ya kamata ya yi wannan duniyar tana da mahalicci yaya sifofin mahalicin yake in akwai mahalicinta yaya ake yin rayuwa mai kyau yaya ake son a dace da rayuwa mai kyau wani na tambayar kansa wani ɗabi'u masu kyau kamata in yi wani na tambayar kansa wani na tambayar kansa wannan gangan jikin tawa ita kaɗai ce ko kuma akwai wani abu wanda ke tare da ita wanda shi ma asali ne kamar da muka yi bayani a darussa da suka wuce wato shine ruhi Ɗan adam yana tambayar kansa kenan shin gangai jiki ce kawai ke tare da ni ko kuma akwai ruhi shin ruhin nan yaya ne yake har shi yasa ma muka samu a cikin zaman da ya wuce tun lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu daga cikin jama'a suna tambaye shi yas'alunaka anir ruh suna tambaya wai menene ruhi menene ruhi Allah yake ce musu ruhi Allah ba zai gaya musu ainihin menene ruhi ba saboda ni saboda ta yi su binciken da suke son su yi su gano yadda ruhi yake ta yadda za su zanki halitta nan gaba dalilai da dama wasu mafasirai sun yi bayani wanda ba shi ne muke akai ba kawai mun ishara kan wannan tambaya ɗin. inda Allah ke cewa ya sa'alunaka anir ruh qul ruhu min amin rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila a wani wuri ke cewa Allah ilimi wanda ya baku dan kaɗan ne saboda haka nan kenan dangane da zancen ruhi Allah kaɗai ya san hakikanin al'amarin ruhi shi kaɗai kuma ya san menene ruhi ya yayi shi ya yake a ina yake cikin gangan dan adam da sauransu sannan in akwai ruhi menene alaƙar shi da gangan ɗan adam shi ma ɗan adam yana tambayar kanshi saboda haka kenan wa'annan wasu daga cikin tambayoyi ne wanda ɗan adam kullum yana tambayar kanshi yau da gobe kuma yana son ya samu amsa shine muka ce amsa gamsassa wadda mutum zai iya samu ita ce wurin wa wurin malaman addini gamsassa wadda za ta fa'idantar da kai wadda za ta sa maka shari'a ta sa maka nutsuwa ka yi imani da ita ka samu yaƙini lalle lalle akwai Allah lalle lalle Allah ya farlanta wasu ayyuka wanda lazim ne in aikata su kuma ya farlanta wasu ayyuka wanda lazim ne in nisance su da sauransu shi yasa kenan koma annan malamai din in damu lura kusan wani abu ne wanda yake wajibi a cikin rayuwarmu shi yasa ma muka ce kenan annabawa na Allah ta'ala dukansu suna da awar cewa Allah ya ba su amsoshi na wannan tambayoyi ɗin kuma amsoshi gamsassu saboda zatin ɗan adam yana tare da wannan tambayoyi ɗin wanda muka ishara ya zama dole ya nemi amsa kansu wato ɗan adam ya zama dole ya nemi amsa kansu kamar da muka ce saboda wannan shine zai ba shi tsira a wannan duniya ɗin ya ɗan uwana ko 'yar uwata kina son ki samu tsira a wannan duniya ɗin? shin kina son ki samu tsira a ranar lahira ko kana son ka samu tsira a ranar lahira to lalle ne ka nemi ‘yan uwanka na addini wa'anda suna da cewa suna addini ka nemi amsa a wurinsu amma abin lura a nan wurin ba lalle ba ne mutum zai gamsu duka ɗari bisa ɗari kan amsoshin da za su fada saboda mi saboda su kanka su malamai sun rarrabu har shi yasa muke samun yanzu a rayuwar yanzu akwai addinai da dama akwai addinin yahudanci akwai na masihanci akwai na addinin musulunci a cikin kowane addinin maza ka samu an samu firkoki daban-daban sun bambanta wasu sun ka tayi akan wani ra'ayi wasu sun tayi akan wani ra'ayi kenan abin lura a nan wanda za mu yi kwalasa cikin wannan darasi namu na yau shine cewa ɗan adam kusan ya zama lazimi gare shi ya kasance tsawon rayuwar shi yana cikin neman sanin addini ne shi ya samu muka gani Allah subhanahu wata'ala ya shara'anta yawan karanta suratul hamd cikin sallolin mu ga yana mana yawan karanta ta kowace sallah sai mun karanta suratul hamd me yasa daga cikinta akwai abubuwa masu fa'ida da dama wanda daga ciki akwai inda muke cewa ihdinas siratal mustaqim muna yawan karara cewa Allah ka shirye da mu zuwa hanya madaidaiciya da sanin addininmu za mu iya gane hanya madaidaiciya da fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon gane wannan hanya madaidaiciya kuma ya ba mu ikon sabati a cikinta bi haƙƙi muhammadin wa alihi tahirin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi ajma'in